yau asabar takwas ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan Abdulrahman bin sa'ad bin ali ash-shathari Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi jama'a kun ga irin wannan aikin shine abin da ake so yanzu shi yayi wannan aikin har yau ba mu ma taba aikin shi ba dan wannan bangaren aikin shi ne da ya iya bin waɗannan malaman suke waɗannan rubutun su ma malaman sun ba nasu gudunmuwa kaga siyan littafi da fotokofi da kai yanzu shi ma ka tallafa ma wannan aikin ana ha? to kuma aiki na gaba shi ne yi ƙoƙari ka samu wannan a cikin memory card ɗinka ka riga tura mutane me nike nufi wannan shi ne abin da ya kamata a yada ba a zagi ko a hayaniya ko a zo da abin da yake trashin shirme shara a ce wannan ne za ka yi mutane irin waɗannan abubuwan da za su fitar da su mina zulumati ilan nuri shi ya kamata ya haɗa mutane ba shiririta ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ce wa ƙadar sabata fi sahih ya tabbata cikin Bukhari an Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu annahu qala daga huzaifat ɗan yaman Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce kun san a sheikh abdullah muna abdurrahman guneman shi yake waɗannan maganganun ku kanan nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an alkhair mutane sun kasance suna tambayan annabi alkhairi wa kuntu as'aluhu an shar yace shi kuma duk in ya zauna zai tambayi annabi sharri yake tambayan annabi mutane a gaya masa alheri zan ji ni kuma barin tambaye sharri ku ji makhafata an aqa fihi yace dan tsoron kar in fada cikin sharrin mun gano wannan da kyau ko alimtu sharra la sharri walakin li tawqihi yace shi fa ya koyi sharri dan ya san sharri ne ba dan ya sharri ba Mala ya ce wa haza min fiƙihi radiyallahu anhu, wannan yana daga cikin kyakkyawan fahimtar addini na Huzaifa. Wannan bawan Allah a shasari shi ma yana daga cikin kyakkyawan fahimtar addini. Wane ya je ya rubuta fiƙihu, wane ya rubuta tafsiri, wane ya sharin hadisi, wane ya rubuta kaza, to shi kuma sai ya ga menene malamai ba su yi magana a kai ba, wane ya magana kan shi'a, su ibn taimiyya, suwa, suwa, to sai ga wani tsari zai zo da shi wanda ya sha bamban da nasu don a yi amfani da nasu kuma a yi amfani da nashi sai ce su'alun wajawa haka yake yi amma wane yana yin abu kaza iri kaza ka zo ka maimaita wannan abin ka bata musulmi lokaci kuma ba a bukatan wannan sharan jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku zo masu da abin da babu shine ka zo da alheri amma ka zo da abin da akwai wanda ma ya fi shi da mai amfanin wannan kai ne ka ci abinci ka koshi sai wani ya kawo maka taliya salin shi guda uku to me zaka da wannan Allah shi kiyaye yanzu ga wannan littafin ga da minhaji sunnatin nabawiyya ga mu da alintisar ga da kaza ga da kaza amma ga shi kishin ruwanmu ya sa muna da bukatun shi kuma Allah ya sa mu dace to sai mala ya ce wa inna mimma yuhaddidu aqaida amatal muslimin jama'ar annabi wannan na daga abin da yake barazana ga aƙidan gaba ɗayan musulmi mazhabin rafdi mazhabin shi'anci Allah ko'ina yana zama barazana ga aƙidan musulmi wa huwa mazhabun mujanibun lima ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mazabin shi'a mazhabi ne wanda ya sha bamban da dukkanin addinin da annabi ya zo da shi shi yasa ɗazu cikin tafsiri na ce shi an ci ba gyarawa za a ce su ba rushe shi za a yi duka ku gano wannan da kyau ku ka gaya mai yadda za ka gyara karuwanci ka ce karo ki ci gaba da karuwanci amma za a gyara karuwancin ya sa hijabi kina zuwa islamiyya karuwanci zai gyara haka za ta rushe sana'an ne duka, to haka shi an ci sai dai a rushe shi duka, ba ka da abin da za ka iya gyara shi'a da shi, in kuma akwai ko, to za ka iya makashi tsarki. To sai Mala ya ce wa kada tsara laho kowatun fi hazihil azmina, an waye gari shi'a na da ƙarfin bala'i a waɗannan zamanna. Kun gano wannan? Wa duwalun sannan suna da dauloli tun fiƙo kathiran minal mal wanda suke kashe tun fiƙo kathiran minal mali suke kashe dukiya mai yawa wajen yaɗa shi a lokacin da ku an ce in za a taimake ku wajen yin addini ta'addanci ne a lokacin da malaman ahalus sunna da za su je wajen malaman ƙasansu a masu mulkin ƙasansu da masu kuɗin ƙasansu kowa na zuwa ne ya samu abin da zai inganta rayuwar shi ba waye inganta mi addinin ba kuna gano wannan da kyau ku ba inganta addinin ba ne a kansu kowa dai ya samu gida ya samu mota ya samu kuɗi a banki ya samu kaza gogoriyan shi shine wane ya kai wani waje ni ma ina son sai na kai wannan wajen wannan shine ɗabi'un yan bid'a malam kuma ba za mu bar wannan ɗabi'an taimakon al'umma illa ba kuna gano wannan da kyau ku kamata ya ce duk malaman kasan nan da suka fice a ce kowane ɗaya daga cikinsu yana da santa irin na albani kun gano wannan wannan na daga abin da muke gaya ma hatta ɗaliban malam ɗin da suke cewa sun ɗauki aikin da mala yake cewa kowa ya koma yankinsu ya kafa santa irin na albani shine ya ɗauki hannun albani ina ba mun gano wannan da kyau amma ba ka zauna a gidan gandu kai ɗaki ran da aka zo rabon gado za ka sha mamaki ƙarshen da ba za ka tashi da ɗaki ɗaya ba mun gano wannan da kyau ko je kai naka shi ne ka fahimci abin da malam yi, amma ba kai naka ba baka ma gane inda ya sa gaba ba kwata kwata mun gano wannan da kyau ko in je in yi nawa kai ma ka je kai naka wane je na shi to wannan sai zama na gandu ne sai mu haɗu mu duka sai mu alkinta wannan ɗin to aikin malam ya ci gaba kenan Jama'a kuna fahimtar wannan? To shi ne abin da ya kamata malaman kasan nan duk wanda ya shahara a ji a gan da santa irin wannan ko wanda ma tafi wannan. So da ya ga aikin malam kamata ya nashi ya girma na malam. Abin da ya kamata kenan. Tama duk wanda ya samu kawai gasan canza motoci. Kun gane wannan? Gasan gina gidaje, zuwa umara da aikin haji, gasan kaza, gasan kaza, duk wata ‘ya da ya gani temur mushi ya birge shi, to yana da kuɗin aurenta. <laughs> Wannan din shiriri ta ne. Ba haramun ba ne, duk abin da na zayyana ba haram ba ne, amma jama'a shi muke bukata? Wallahi ba shi muke bukata ba. Su gina santa su zauna su karantar da wannan. Yanzu kuna tsammanin wannan karatun littafin nan akwai malamin da a cikinsu da shi zai rika hawa mimbarin ƙasa yana karanta wannan littafin ko sai abin ya karba a ƙasan nan sama da kowa wallahi malam sai ya karbu amma ba nan ne a gabansu ba Allah shi kyauta malam ya ce wata iddul kasirina min rijalihi kuma waɗannan dauloli suna tattashin matasa masu yawa daga cikin ‘yan shi'a littarwijihi suna haɓaka shi'an wa na shirhi da yaɗa shi bilkuwa da ƙarfi suke yi fi sa'iri ya ƙa'ul art ko ba baƙa'ul art a yankokin da yankuna na duniya baki ɗaya ana zaunar da matasa ana gogar da su sai a ɗibi dukiya a basu a wadatar da su sai a zubo da su cikin gari ba abin da su zagzaki suke ba kenan za a ɗibi matasa har da masu kwaɗayin ahalu sunna sai a kai su najaf kai su ina a kai su ina a je a zaunar da su a rikidar da su su zama ‘yan shi'a, sai an zaɓi masu hazaƙa, shi kenan, su dawo a masu gida a yi masu kaumi, kaga yana zaune ba siɗiri ba sadada kuma ya fi ka haske, ana pompin kuɗi gare shi, sannan duk ɗan shi'a akwai kuɗin da yake ware ma shugaban shi yake bashi duk mako, akwai kuɗin da suke badawa duk wata, wanda waɗannan kuɗin suna da sunansu na daban da ake ba su. wanda wannan nashi ne halal malak sai abin da ya ga dama zai a sanda kai ahalus sunna malamin ka zai ce kawo a addini abokin ka zai ce kakka bayar kuma ka yadda ba za ka bayar ɗin ba zuciyanka ma ta musu ba za ka yi ba gama yadda addinin ku zai kasance mu ne da jama'a sun shigo suna ta farautan jama'an kuma da wani dalili saboda sakaci duk inda su ga irin nan da muka tare namu bai tafiya sai dai nasu ne ma ke shigowa to kokari suke malamin a kashe shi to ko kuma wani tsaro kuka ba malaman babu sanda ka zo zaka ba malamin tsaro wani ka kuma zai rabe gefe yana cewa ka je kai gadin ubanka ya kasa gane in kai gadin ubanka duniya kake karewa in kai gadin malamin kuma addinin Allah kake tsarewa sai na danganta addini da wannan jama irin waɗannan la'anannun bayin fa wani bawan Allah duk watan azumi za ka ga ya zo nan wajen ya aje dabino da ruwa ya ce wannan na malam ne saboda ya ji hadisin annabi ya ce duk wanda ya ba mai azumi buɗe baki yana da lada irin nashi sai ce malam ladan azumi irin naka nake so sai ya kawo roban ruwa wannan nasuwan nawa yake a shagona babu katan katan ku gano wannan da kyau ku sai ya kawo duk dabinan da zan ci azumin duka ya wuce tiya biyu ne nawa tiya biyu yake aljanna ba yake nema sai aka kira shi aka zaunar da shi aka ce kana ba ubanka ruwa irin wannan yana sha amma kana kai makatan banza, ka ji faɗa biyan ahalin sunna ba. Ya zauna yi ma waɗannan takadare wankin babban bargo. Kun gano wannan da kyau wankin babban bargo, ce baka da hankali. Yace tun da ka gana kawo wannan Allah kaɗai ya sa abin da nake ba uban nawa kuwa. Ya kasa gane shi ma wannan da yake zagi uban shi ne na addini. Sau da malami uba ne na addini, amma ahalu suna ba su fahimci wannan ba, Ka ji irin abin da wa'alu suna ke gaya malamansu su ko ‘yan shi'a don ma su ƙoƙarin kwarewa su kare malamansu sai suka ce malaman ma'asumai ne ma ba sa laifi in ma ka ga abu to ba laifi ba ne su kuma sufaye maimakon su ce su kawo isma sai suka ce a'a sai suka ce akwai wani ilimi na zahiri da baɗi ne wanda baka baka sani ba in ga malamin ya yi abin da baka gane ba to kila yana kan wancan ilimin ne kai kuma baka da shi shiru amma mu ku ahlus sunna kullum kwakulowa muke muna neman laifukan wa malamanmu su ko salaf na gaba wanda suka gabace mu da muke koyi da su su kuma kuɗi suke ɗauka suna bada suna tawassuli Allah madaukin sarki ya rufe masa aibin malamansu magabatan da muka ce muna koyi da su mu kuma Allah Allah muke mu ga wallan malamanmu hai fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum sun ɓata abubuwa gaba ɗaya ƙoƙari kake malamin ka gano illan shi ƙoƙarin da kake kenan ka gaya mai yadda ilimi zai albarka a nan su kuma ji yadda suke ƙoƙarin tarwij na aƙidan su ƙara haɓakawa an ɗibi wasu kawai za a ɗauke ɗawainiyan cinsu da shansu da iyalansu da wajen zama da komi nasu kawai abin da za yi kenan yanzu inda zan ce jama'a duk wanda yake masallacin nan mu ɗari nawa ne yanzu a masallacin nan a ciki zan ce kowa duk mako ya kawo naira hamsin za a rika aikin masallaci duk garin nan sai an zage mu haka ne ko ba haka bane cewa ana na ana tara mai kuɗi zai abin da yake so A yana jin daɗi ai yana kaza irin su ne a zamanin annabi suke zagin ai cewa aikin mai annabi yake yi kuma gidan shi yake cefa ne ba matsala duk an yi waɗannan abubuwan za mu karanta za ku ji dukiyanka ba za ka addinin musulunci da ita ba to su ‘yan shi'a za su yi da nasu a ƙasan nan sai su tara kuɗi su yi abu ku cewa an aiko masu daga Iran ana aiko masu amma kuma wani abin da kansu suke yi don me ku ba za ku yi ba yanzu ba azumi ne ya shigo ba ba cewa ne kowa a nan yamma iyayen shi wakafi ba ko ba ka na ce ba yanzu misali kalli mutum ɗaya ne kawo nashi nan duk yawan mu za a tashi zanga abin da za ku yi kowa sai ya yi ba ana roƙonka arziki ba ne dole ne sai ka yi ubanka da ya haife ka nawa ka biya shi sai kai mai wakafi ditsiyanka kuma ni zan jagoranci wakafin dokan ta ɓaci ne kawai don na lura yanzu alu suna sai da haka kun gano wannan da ke ku ana nan sai wani zai ce a'a ai wakafin da aka ce za a ba haka ake yin shi ba ku jira zan zo in maku lakca mai ƙarfi akan wakafi ku ji me ma aka ce tukuna duk abin da ka ji bakinmu ya faɗa ko jama'a ba wai muna karatu ne sama-sama ba mun yi ne kuma mun gode ma Allah shi kanshi karatun ya san an yi shi kuma ya san mun san me muke muka ce a yi shi ne mutane sai su gaugawa magana sanda muka yi sai kuma su koma su yi tiris kafin kai magana ka natsu tun da nake ban taɓa lacca kan wakafi ba ko na taɓa yi ko wa'azi ni ban taɓa yi kanshi ba sai da kawai in ce a yi a yi da sai a jira a ce to malam yi mana lacca sai a ji me na faɗi in ma suka za a yi sai a yi daga baya ka gano wannan da kyau ko haka muke malam albani yana rayu sai mu ce malam ya kamata ya mana wa'azi kan kaza kila muna da ilimi a kan wannan abin amma muna sanya mana justifying ilimin sai zo sai mana inda na mai daidai da wannan sai mu ci gaba inda ya saba sai mu zubar amma zan zan muku lecture akan wannan ko cikin azumi ko bayan azumi sai na ga dama zan yi sai sakare ya gama shiga cikin wauta tukuna sai yanzu in muku ya kamata kowa ya tsaya fahimci wannan shi sa dole ne sai mun yi wannan iyayenka ba abun wasa ba ne. da gaske nake magana da nike. in yan shi'a suna waɗannan abubuwan kuɗinsu su suke kashewa akwai mutane a Patasko lokacin da zazzaki wani ajo nan aka zo aka tara dukiya gidajen su suka rika saidawa suna kawo mai kuɗin su suna shiga gidan haya ana nan aka ce ɗaya daga cikin su ya samu matsala zazzaki ya dawo da shi zare ya bashi gida in ba su bada ba zai yi mu ko nan gaba ɗaya ba haka muke yi ba wasu mu ciwo suna yin abubuwa da ƴan uwantaka da kaza ko kun yi abin da suke yi ba za mu koyi da su ba dan batattu ne mu za mu koyi da abin da addinin mu yace ne kama namu mun yi kuma ce kar mu ma mutanen mu fada akan abin da ya kamata su yi kuɗi ya zama muku matsala jama'a kuɗi shine matsalan ku kuna faɗa da malamanku, kuna faɗa da limamanku, kuna faɗa da ladananku, da manyanku a kan kuɗi, ka je ka gani duk masallaci da ke da ‘yan kwamiti matsala ne, ana nan ana rigima, sai a ce kaza, a ce kaza, a ce kaza. Yana daga cin abin da aka kawo, ga sai Idris nan, wai masallacin kuna da ‘yan kwamiti suka ce babu, to waya kwamitin suka ce mai shago ne, waya liman shi ne, waya kaza suka ce kai mu ma dai shi ne kawai, so suke saifar mana da fitina. Amma masallacin bai da ‘yan kwamiti, ka zo wani abu ya taso za ga ‘yan kwamiti a yi. in za magana kan wuta sai ga na kira masu aikin wuta to su ne ‘yan kwamitin wuta. In aka samu matsala a ruwa sai ga na kira waɗanda suke aikin ruwa, waɗannan su ne ‘yan kwamitin ruwa. In matsala ka za ta so, a ba kawa zo a ɗauko mutumin da bai ma san me ake yi ba, a ce kai ne ɗan kwamiti an ji sai ce ba mu yarda da liman ba, ya kamata a cire mana wannan limamin sai mu ce ubanka ne sa shi, sai mu ce mun cire shi a kwamitin. Ba shi ke dama su suka sa shi. domin cire shi je ka cire wanda zaka cire ko kun gano wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwan ya kamata mu san su ba a ma addini zagon kasa ko sai an ga ya fara ƙarfi shine sai a shirya mai abubuwan da za a faɗa da shi duk in ka ji hayaniya addini ya fara ƙarfi ne sai ku natsu yanzu akwai yaron da ya zo ya same ni an fara faɗa da zo kaza kaza kaza zan tambaye su na ce kuna wa'azi eh, kuna kaza eh, a unguwan da ana ya ce ba wanda ke yi ana kaza ce ba wanda ke ana kaza ba wanda yake yi unguwan ta ta san mata lalace ba ko ina bane jushi ne yaran da suka ɗauko suke yi yanzu duk unguwan an daren musu yanzu akwai kwamiti a masallacinsu yanzu an ba fa kwamitin bai fa aiki fa masallacin ba a sallan azza da la'asar sai magariba da shayi da asuba su suka raya suke ma masallaci tile suke mai rijiya suke komi ana karatuttuka ana shiryar da mata samari kowa ya karba yanzu kwamiti an farfado da su an ce dama ko ne 'yan kwamiti yanzu 'yan kwamiti sun tada bala'i na ce ku ce duk kore su to malam za a kori musulmi ya ce a kore shi a kore shi duk abin da ya yi rida ya koma coci jama'a in ba da haka ba sai mun mai da addinin mu baya akwai abin takaici na abubuwan da ke faruwa ga 'yan shi annamu ahalu suna mun kimi kan mai kawai don son zuciya yanzu ga malam yahuza a angon dankali yake sun hana shi sakat ahalu sunna makarantar islamiyya shi ya assasa sun kwace masallaci shi ya assasa sun kwace sun hana shi wa'azi yanzu gaba ɗaya cewa wai zai da fitina an hada shi da gwamnati kuma ba bala'in shi ba fa'in yan dariƙa ba bala'in shi ba ‘yan shi'a ba, ahalus sunna, duk unguwan ba wanda zai shiryar da al'umman unguwan su gane sunna sai shi, duk waɗanda suke wa'azin an yadda da su shi na shi ake so su kuma sun ce ba su yadda ba kwankwasan su ga kwankwasan wusasafa asimatul kufur wal ilhad suna baje kolin bid'a amma ahlus sunna sun ce malam yahuza wai ba zai wa'azi ba islamiyya an kwace an kwace kaza an komi da ya asasa an kwace kuma sanda yake asasa waɗannan abubuwan gaba ɗaya fa sun isi magana wai sai yanzu an ga abin da yake ya karba Allah ya sa albarka masu son su ci gara sun taho da a ce duk wata yana ɗiban kuɗin al'umma yana kai ma shugabannin ba wanda za ka je magana za ce ba ɗan arziki irin shi kuma kai da ganin malayin huza me yake ci in ban da wuya kai ka kalle shi irin rigan da ke jikina ne ke jikin shi kai da ganin fatan jikina ka san mai shagon ne shi fa ustazi ne fa amma wai wannan ba za a bar shi ya faɗi sunna ba duk abin da ya samu sai ce a gina addini a gina kaza a gina kaza a'a wai sun hana bawon Allah nan sakat kuma ahalu sunnan garin nan fa shi yasa bayan sallah za mu je za wa'azi a unguwan da izinin Allah su sun hana wa'azi mu za mu ce ai wa'azi za mu gani in tsarin mulkin Najeriya ya ba su izinin hana wa'azi za mu share mai fili mu ce yi wa'azi a kofar gidan baban shi ko mu ga baban shi ma ba ruwan shi duk abin da ya taso mu a kira mu ina fata na kasa gano wannan abin da ake jama'a da unguwan fa ana yi da sai mu ce to malam yahuza yi haƙuri waɗanda suke je ka zauna ka ji nasu a ba sa yi fa shi kuma an hana an ce kar yi kuma ahlus sunna wannan wani irin shigantaka ne izala take mana a garin nan haka in an faɗi magana cewa muna sukan izala muna sukan izala don me suke wannan ba abin da na faɗi a cikin tafsiri sai an gyara ba kenan mun ce mu bayan izala ba ne. kawai dan ba mu je muna mu shugaba jada ba ba za mu yi ba yanzu ga malam yahuza ce in ka ga yadda shi ake ci kamar wutan daji a unguwan sun hana shi sakat ya wa'azi kan wannan wannan ba za a ce shi shugaban izalin yana ƙoƙarin kare addinin ƙanin shi ba ne? ba za a faɗi wannan ba duk inda aka zo da sunna sai ya ji ya kunna wutan wutan bala'i shi sa su balalau ya kamata ku sani ga wanda ke haifar da fitina fa a zaria kuma kowa kamata ya san wannan kuma sai a ce mu ja baki mai shiru wai in mun yi magana sai a ce ba mu biya ga shugaba wa ya sa shi waɗannan abubuwa ya kamata fa a gyara su lalle a gyara su waɗannan wajeji a daina kunna musu wutan fitina a rabu da su yaran nan yaran ku ne amma kuna faɗa da su me yasa aka gani ya unguwan nan da yake na taso iyaye ba su yadda a faɗa da mu ba ba mu zauna lafiya ba duk in an yunkura ce basu su yadda ba a rabu da shi karantar da mu an iya mana fitina ba wanda ya iya sai dai wanda kawai ake ganin za a kunna wutan ta jikinsu a ja su a ce ku yi kaza a ja wanda a ce ku je ku yi kaza amma mu dai muna nan shi yasa dole ne za mu ta wannan maganganun ba za mu bari ba za mu ta ba za mu bari ba ban ga dalilin waɗannan abubuwan ba wala ban ga dalilinsu ba na rantse da Allah da sanin Yahaya jingirni ya samu irin malin Yahuza a hannun shi Wala har motan hawa sai ya bashi na rantse da Allah sai ya gina mai masallaci da makaranta na rantse da Allah shi nashi makarantar da yake kula masu sun kwace kuma sanda yake kantar da islamiyya zalla duk fa ba su taso da wannan fitinan ba sai dai ce to cin da islamiyya ta yi karfi ya kamata a zo a yi nursery da primary don a yi tarbiyyar 'ya'yan musulmi ga arna suna gina suna ta kwashe mana 'ya'ya suna sa suna sa sket da buɗe kai da waye da waye sai aka ce wai kuɗi yake nema saboda su wanda ba su neman kuɗi sun zo sun ansa su sun yi nozirin kalli da waɗannan abubuwa malam aka dinga kama bawan Allah nan ana haɗa shi da ‘yan sanda. Ga malam Jamilu duk tare suke da awon, a je a samu Jamilu a bibbige shi har gida, kuma duk ahlus sunna ‘yan ɗariƙa na ta masu dariya da ‘yan shi'a. Su lokacin da ‘yan shi'a ke ba da kuɗi su tura mutane su zauna a garin suna masa illa. Isa malam ba wani dalili ku je ku ɓarke da awon ku kawai ku yi, ba wani dalilin da ya hana waɗannan abubuwan ku dai ka ku zage su. kuma inda suke kuje daura da inda za a riƙa jinku ana jinsu lokaci ɗaya Kuje inda ba a jinsu kwata-kwata kafin wannan da kyau ku saboda in kuka je kuka sa sifikan ku kusa da su to tsokana ce Allah ba zai taimake ku ba kuma Allah Allah zai cire hannunku hannun shi akan ku in suna yi ku ba su su yi ku je ku zauna ku ji tare da su sai a tsara yadda za a rika yin abubuwan nan mu abin da muka so kenan shugaban izala na garin nan yayi a ba wai a shirya gayya a ce sai an je an yaƙi malam yahuza ba da me me yasa bai shirya gayya an je an yaƙi shi a da yan ɗariƙa unguwan ba amma fa tare suke tarurruka fa akan malam yahuza in ga malam yahuzan nan sai ka ɗauka za ka zo ka ga wani dattijo ko za ka zo ga wani ƙato wulli gashi nan ya ci abin duniya gane shi nan a zaune dai kuna ganin shi ta fatan mun gane babur ya siya ya sunanta ah, wayo kuɗi na na ce za ka ci bala'i ai wannan mashin ɗin da ka siya sharrin zama geto kenan mashin ya siya ita ta fara kunna mai wutan bala'i wai siyan mashin kun gano wannan da kyau ku yau shekara goma sha ɗaya da mallakan mota da na yi tun daga lokacin wasu ke kufurci suke kafarta na kanta wai shekara sha ɗaya waya malam zai kasance a irin shekaru na ina da mota ikon Allah akwai jaririn da aka haife shi ma kamfanoni yake da su a ƙasashen waje Allah ya bashi kun gano wannan da kyau ko ba ku je kun kwace kun ce ya jariri zai mallaki wannan ba haka Allah ya ga dama ballanta ni da hankali na da komi da iyalai na fa mota wai tace matsala kuma dan Allah yanzu mallakan mota matsala ne a Najeriya matsala ne yau fa akwai inda na je in na bada dubu ɗari biyar za a bani motar miliyan biyu ina biyan sa a hankali shi kuma sakare dise gigici ai da ya samu Jonathan ne, kaza kaza shi matsalan shi kenan hasada wannan shi ne wutan ahalus sunna. Don me ba za a gaya mu gaskiya ba, mu muna faɗi ne a gyara don a tafi tare, ba muna faɗi ne don mu ci mutuncin mutane ba. Allah faɗi muke don a gyara. Yanzu ni abin da ɗauka mutanen jushi, Hassan da Hussaini da Allah ya kai masu jushi, alheri ne. A yankin fa ba a komi ko sallah ba a yi. Na ɗauka alheri ne Allah ya kai masu waɗannan tagwaye, a an mai da tagwaye sun zama matsala gani to Allah dai bai yi ku irina ba da Allah ya yi ku irina da kun zauna lafiya kun gano wannan za ka iya shekara kana ma abu in maka shuru ban cewa komi ba kai tayi sai san da ka gaji in na yi sai in yi maka nakalal akhiratu wal lule. ina fatan mun gano wannan da kyau to amma ku kuna gana ko wasu manya da za su kira ku ku ji ni kawai babba na Allah da annabi in ka ga babban da na kimanta bin su yake in ko bai bi su ba to kawai ya kama kan girman shi zan girma shi zan martaba shi saboda darajar da Allah ya bashi amma ya soki addini ko hmm. amma an ga na kyale shi ba ya fi mai nayi ba kawai ina tattara bayanai ne don ba zan yi wauta kawai daga ganin kaho in je in nemo igiya ba sai na ga irin san dan in san irin igiyan da zan nemo sannan sai na ga masu turo san don in san shirin da zan shirya. Ina fatan mun gano wannan da kyau, don ba zan yi ƙaramin wauta ba, shiri zan yi da gaske, da'awa ban fara ta ba sai na karanta usulun da'awa. Na san ya ake yi, ko raddi zan yi, na san abin da zan faɗa. Ko sunanka na kira na faɗa, na san ko mun zauna ba zan yi nadama ko in kalle ka idanuna yana kasa haɗa ido da kai ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ka zauna da mutum duk ya sun da kai kasa kallon ka saboda ya san bai kyauta ba. ina fatan mun fahimci wannan da kyau to wannan dai kawai mun yi nasiha ne mala ya ce wa hadhal kitab kun ga wannan littafi a ka'idar shi'a Su'alin wa jawab ya suddu suguratan kabira ya toshe wata kafa babba wa ya hulu baina qabul hazil aqaid kuma yana da kusar da ko yana kara al'umma daga karɓan wannan muguwar aƙidoji na shi'a wa wusuliha ila qubu ila qulubil muslimina kuma yana isar da wannan zuwa ga zigatan musulmi ke kin ga abin da ya kamata ki rika tura mutane a wayanki ba wa'azozi na shirme na dararraku na cin mutuncin mutane ba ba kuma kaɗe kaɗe da waƙe waƙe ba irin wannan ya kamata ku yaɗa inda zai je amfanar da al'umma fajazallahu al-mu'allif al-akhi Abdurrahman bin Sa'ad ash-Shafari khairal jaza kai Allah maɗaukin sarki ya saka mu wannan babban ɗan uwa Abdulrahman ɗan Sa'ad Ash-Shafari kyakkyawan sakamako wa zadahu ilman Allah ya mai ƙarin ilimi wa jihadan da jajircewa wajen tallafa mu addini fi sabilillahi ta'ala wajen tunkarin addinin Allah wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahabihi qalahu Abdullah bin Muhammad al-Gunayman Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum